domin ci gaba da karatun da ake gudanar su a wannan masallacin na margayi malam salim wanda malam nasir abubakar gobe rawa yake gudanar su har yau dai muna cikin littafin hidayatu al-husain wanda ke bayani akan zamantakewa ta ma'aurata insha Allah za a dora inda sati satin da ya gabata malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكافي لتسمع إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل النكاه سنتي فما رغب عن سنتي فليس مني وآله والذين تبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يولا هدي حكو غربي الثاني hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da takwas fes januwari ma'ana ɗai ga watan ɗai 2017 za mu yi karatu na biyar a cikin wannan littafi hadiyatul arusain na mishawi rahimahullah a satin da gabata an yi karatu kan cewa khairukum khairukum li ahlihi da kuma ku yi zamantakewa da su da kyautatawa har zuwa matan nan da ta yi mahulkin mijinta da kuma ka taimaka ma matarka inda za mu tashi karatu na biyat shine shahi na sha takwas kun marihan khafifar dilli kun ka kasance marihan mai nishadi tare da iyalinsa khafifar dilli mai sassabta innuwa ma'ana dai mai sauƙin hali kawai a kan ka zan mai nishaɗi mai sauƙin hali almarahu nishaɗi dama almarihu yan an kawara wasali ƙasa shine mai nishaɗi yan kai wasali sama shine ainihi nishaɗi to nishaɗi filbaita cikin gida misbahun hitila ce min masabihi sa'ada daga cikin hitillu na more rayuwa don haka fa'adihu ka haskaka shi inda dukhuli kalbaita a lokacin da ka shiga gida fa abin da ya sani ce ma haka la wallahi kad kana sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance marihan mai nishadi da raha da iyalinsa khafifar zille kuma mai saukin ɗabi'a ga iyalinsa a nan wannan nukuda da za mu shiga tana nuna bayani akan kishi a kone littafi mai suna zadul muslima wannan littafi ya yi bayani kwarai ya yi unwani shayi na 31 na cewa ghiratul mar'ati waftikharuha ala darratiha kishin mace da kuma tinƙawanta da bugun gabanta da alfaharinta ga kishiyarta ya kawo hadisi ga ibnu mas'udin radiyallahu anhu cewa ne muhammad sallallahu alaihi ya ce inna allah ta'ala kataba al-ghirata 'ala an-nisa'i wal jihada 'ala ar-rijali <clears throat> hakika Allah madaukin sarki ya rubuta ma mata kishi ya rubuta ma maza yaki man sabara min hunna duk wacce ta yi hankuri cikinsu ta hankuri a kishi cikin wayanda ke iya hankurewa kenan to ga goro kana laha mithlu ajri shahid tana da kamar lada wanda ya shahada albazzaru shi rawaito wannan hadisi shi mu ba kowace mace ka cin mun ba na lada wanda ya shahada sannan kan mu manta farkon hadisi cewa hakika Allah shi ya rubuta kishi ga mata don haka mata tabbas suna da wannan ɗabi'a ta kishi in ma mace ba ta yi kishi ba to lokacin na za ka yi mamaki an kai ba ta yi kishi ba lura da wannan kasancewa ta yi kishi ba ta yi shi ba ga samu ba sai an lura da haka ta taqulu sayyida aisha radiyallahu anha nana aisha Allah kai daidaita tana cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi harirati na zo ma annabi sallallahu sallama da dambu qaddabakatuha lahu na dafa dambun don annabi shine dafa mishi kai wa ga mutane wa'annan mata sun kai da su haka yau mace ta dafa abu duk duniya babu wanda taka jira ya ci wannan abin sai wanda ya kowa da komi sama da inda ya shi ne muhammadu rasulullah ta ce kadda baka to hakika na dafa don mullahu don ma'aiki kawai na dafa shi fakultu ni ce li sauda ga sauda sauda ɗin nan 'yan gidanta ce waton annabi sallallahu alaihi wasallam dai aure khadija sai da ya shekara 26 tare da ita bai aure wuce ba bayan ta rasu ya aure sauda ita an mata ce ta bayan haka sai aure aisha to sauda na tare da shi amma aisha ba a kai ta ba sai a madina tunan na da bayan aure sauran matan sallallahu alaihi wasallam ko da ya yi wa fati khadija ma bintu khuzaima su sun riga shi wa Fati, amma da yi Fati da mata tara yi Fati. sallallahu alaihi wasallam ita sauda masoya aisha ce kware don har kyautar kwananta tabba aisha ya kakko su to nice masauda wannabiyu sallallahu alaihi wasallam ni wa bainaha alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanina da ita ma'ana kamar a ce aisha ta zauna nan annabi ya zauna tsakiya sauda tana nan gehen annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ma'aiki shine tsakiya to abinda nace mata kuli kici dan bunga to ita ko da kishi ya zaburo fa a sai ta kici ai ba don ta an ka dafa ba fa qultu sai nace Lita na lalle hu sai ke ci shi aw ko ko la uladdikanna wajhaki zan kwabe huskarki da shi cikin biyu sai an yi guda ko ki ci ko in shafa miki shi ga huska fa a sai ta kici dai fa wada'atu yadi Aisha ta ce sai ni aza na fil harira cikin dambun nan fa ballaitu wajhaha sai ni kwabe huskar ta da shi dambun ina. to a nan ne annabi sallas na ganin haka cewa ga ta taɗe ɗebo dambin kishi ya ja ta har ta sa mata shi ga fuska fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam sai murmushi fa wada'a bi yadihi laha sai aza hannunsa ga sauda ita da ankawa wa qala laha ce mata ladhi wajhaha kirama man ko ke ku kwabe huska aisha fa fa'ala ta koyi haka da umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa dhahika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai murmushi laha ga Aisha yadda da Aisha ta wa sauda yayi murmushi haka da sauda ta rama ga Aisha yayi murmushi sun makalan na zai yanke hukunci kaga yanzu kowa huska ta yana da abin nan na da wannan dambun ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما دبا النبي صلى الله عليه وسلم yace musu kuma ku tashi ku biyu wa faksila wujuhakuma ku wanke huskokin ku wacce ta taita wanke huskarta wannan majmu'u zawaidi na Ibn hajar al-haytami mujallidi na hudu shahi na 318 ya kawo wannan hadisi to wannan daga cikin abin da za a lura da shi ya yi kama da duk da sauda ya gidan aisha ce kamar da bayani zai zo tana cikin gurbu na aisha to ya yi kama da wani abu da ya faru hayo da cikin wannan littafi zadul muslima shahi na talatin da wato a nan aisha radiyallahu ta ce annabi sallallahu Salma ya kasance ma a ashabihi tare da sahabbansa fa sana'atu lahu ta'aman ni yi mai abinci da ni abinci fa sana'at lahu hafsatu ta'ama ko ita hafsata ta sai ta yi abinci kenan ba ta yadda ta yi abinci ita dai ba kaga kishi kenan kamar wata mata ce su biyu suke sai guda ta ga guda tana wankin mota ta mai gidan sai ta sheko da gudu ta ce wala baki wanke ta dai sai ga su dai suna wanke mai mota su to iri ne na an kai nan. ita aisha ita ta fara abinci hafsa ta yi nata abinci ƙalasar ta ce aisha tana ba da labari fasabakat ne hafsat sai hafsa ta riga kaiwa ga yin abinci war rigayi aisha amma yau hafsa ta yi sauri ta rige ta fakultu ni ce jariya ga kuyanga ta ita ce barira radiyallahu anha in ɗaliƙi ta fi kawai tuki ha ki jicci ta shi ɗaya nika son ke mi falahi ka ta takocin mata wa hamad alhali ta nuhin an taba a bayyana yadda ya ta yi radi haka za ta azawa gaba ga annabi sallallahu sallama fa aka fa'ata sai ta jicci wannan kushi fan kasaratil kasa sai akushin ta kare wanta sharaɗa abinci ya yi ɗaiɗaiɗai. qalat tace fa jama'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tattara abincin wa ma fiha da abinda a cikin akushin min ba'ami na sauran abinci alan nida'i ga wundaye shine tabarmar da ake ce mata hingiwa ba aka yi suka koci abincin ga dama aisha abinda ta kawa ka a ci abincin nawa ga sai dai a ci nata ya ko ci abincin ka to anan ya ci abincin sai batun hukuncin akushi ba ba'atha bi qas'ati bi kasu'ati sannan aiko min akushi na ya aika da akushi na inji Aisha fa tafa'aha ila Hafsata sai ba Hafsata nau akushi Hafsa tunda akushi na bai koyi ba fa qala sai ce khuzu zarfan makana dhafikum ku riƙi ƙoƙo matsayin ƙoƙonku wa ku luma fiha ku ci abin da a ciki a nan abin lura yanzu akushin hafsa shi ne samu matsala amma ga akushin aisha bai samu matsala ba to sai ma'aike ɗauki akushin aisha sai ba hafsa sai ɗauko na hafsa ya ba aisha kenan ta kare makanta shi ɗai hukuncin da ma'aike da kanta ta kare makanta sallallahu alaihi ibnu majah rawaito wannan hadisi wannan ho ana yi ne domin mu ji kishi na hakika ne ba kamar da kishin yanzu ba mace za ta wa mace sihiri a kuwarta wallahi malla akwai ma wata ma a sako mata jini wata da ni. sannan su heyan talikai na suka kishi wanda yake kowa na suka kishi sallallahu alaihi wasallam saboda kowace son ta kai dai ta fi samun kusanci ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ya faru wata rana kuma aisha da hafsa yanzu ba nan kishi ya hada su ha a lura da wannan ha to kuma wata rana aisha da hafsa sun kai wani filanin ga zainab radiyallahu anhu shi ko cikin littafi na hikimatu mina tarikh na Uthman ibn Muhammad al-Khamis anan abinda ka faruwa Ubaid ibn Umair yake cewa naji Aisha radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zama inda Zainab bintu Jahshin bintu ammatihi ɗiyar gogo ne ta dama ta ba shi ya ta to ita ko tana yi mai tanadin zuma zuma farar saƙa yana sha to sai ni haɗa kai fatawa sai to ana wa hafsa sai ni haɗa kai ni da hafsa cewa duk wacce annabi lokacin shigowa ta inda take ya shigo sai ta ce mai inni la'ajidu min kariha maghafira hakika ina jin warin wani icci da ake ce maghafir gare ka kaga wani filanin ba su ce warin zuma ba saboda za a gano filanin ne a kalta maghafir halan aiki iccen nan kan ci to anan zuma ta kan ci wannan icci an lura to sai suka kauce ma zuma sai suka yi batun icce sai anan fa dakhala ala ihdahuma nan da ya shiga inda Aisha ta ce haka kuma da ya shiga inda Hafsa ta ce haka sai ma'aiki to dama bai son a ji wani abu mai wari ga cikinsa. ko ga hadisi ya ce duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kai ya kusanci masallacin nan mu yadda shiga cikin mu wadata da imam ma'aiki ce in lalle sharibtu asalallah ba as alaihi sharibtu asalan lalle zuma ta ne sha inda zainabu binti jahash amma walan a'uda ilai har abada ba zan koma zan zuma ba bukata ta biya ko bata biya <laughs> to anan abin da ka faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wurin hafsa ya umar sai ce mata amma rashin shan zuma da ta ce ba zan sake sha ba kake gaya ma kowa amma dai ba zan sake sha ba to sai ta gaya ma aisha cewa lalle ta samu nasara ga hanya da ta bi planning din da ta bi don annabi ya bar shan zuma gaba ɗaya ta zainab kuma ya ce bai sake koma to sai Allah ya saukar da ya ayyu hannabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata su wannan sahihul bukhari kitabu dalaki babi lima tuharrimu ahallallahu laka hadisi na 2267 ya kawo shi anan babban abin lura dai shine wanda yana nuna cewa mata kishin mata al'amari ne na ɗabi'a sannan dama matan annabi sallallahu sallama gurub biyu ne kamar yadda ya faɗa cikin wanda littafi shahi na 223 ya ce gurub biyu ne ita akwai gurub na aisha ita ka dilin ɗinsu karkashinta akwai hafsa kaga ɗazu ta gama su amma hafsa dai na karkashin aisha akwai safiya sannan akwai sauda kaga ga da ta hada su kuma ɗazu karkashin aisha take kamar da bayani yanzu kaga kenan dama mata ne tara waɗancan sun rasu waɗanda ka gabata da aisha da hafsa da safiya da sauda gurup ɗinsu guda ya kansu ya haɗewa a lura da wannan sauran biyat ita ko un musalma ke dilin ɗinsu hindu kenan ita ce mahi daɗewa cikin matan annabi sallallahu shekara ta 120 sannan ta yi wafati mai ilimi ce kwarai un musalma hindu to ta biyu juwairiya ita juwairiya an ce babu wadda don kowace mace cikinsu ta ta keɓanta da wani abu na musamman don haka ba wai sai an tsazo ba shi amma dai juwairiya an ce babu wacce 'yan uwanta sun ka samu albarkacin aure irinta lokacin da aka yi gazotu muraisi gazotu banil musdaliki an ce an kama mutanenta guda ɗari amma gabaɗe a annabi sallallahu alaihi wasallam ga su bayi gabaɗe sake su kyauta saboda albarkacin ya bude sarakuta juwairiyya akwai maimuna akwai zainab bintu jahashin wadda ta ba shi ce akwai ummu habiba ramla yan mu'awiya Allah ka yarda da su baki to wannan shine group biyu wa'anda sun yi dai jittuwa shi an manuwa kawai amma kuma mun gabata inda gashi sun yi kishi wa junan su Allah ka yarda da su baki ne wata haƙi sayyida Aisha radiyallahu anha sayyida Aisha Allah ka yadda da ita ta to an marahin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shifata dillihi da saukin halinsa fa'ilatan tana mai cewa kharajtu nahi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi ga sashen ta tahiyyansa wa ana jariya lokacin ina karama lam ahmil lahama ban doki nama ba ma'ana ban yi kiba ba wa lam abdun ay lam tasmun tana nihin ba ta yi kiba ba Shi ne badan jiki ma'ana za a ce mutum badin mai jiki faƙalar lina sai ma'aike ce ma mutane ta ƙaddamu ku shiga gaba ana tafiya tare sai ce ku shiga gaba fata ƙaddamu suka ko shiga gaba sun maƙalar lisan na ce mini alai hatta usa bi ƙake ki taho domin in tserayya da ke da aisha fasa baktu ni ko tserayya da shi fasa baktu ni tsere mishi an ce annabi sallallahu sallama domin nishadi gare ta sai ya zuke jiki ne ta kere mishi fasakata anni sai kyale ne hatta iza hamaltu lahama inda ni doki nama wa badantu li kiba kharajtu ma'ahu ita tare da shi fi ba'd asfarihi ga sashen tahiye tahiye ne fa qala nas ya ce ma mutane karo na biyu taqaddamu ku shiga gaba taqaddamu suka ku shiga gaba sun makala sanne ce ta'alai usafi kake ki taho in yi cerayya da ke to kaga saboda ladabin sahabbai da mazan su da matansu ba mai juwa gaba ɗaya ciwon da su shiga gaba shikenan sun sa gaba ho. ni tsera da shi fasa baka ni sai tsere ni faja'ala yadhaku sai shiga yana murmushi wa ya na shahadhihi bitilka na rama shi a hazihi wannan tsere wadda ne miki bitilka a madadin waccan ta da kimin rannan radda baki jiki ba ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa mujalladi na shidda shahi na 264 sai akthir sana'a alaiha ka yawaita kyakkyawan yabo ga matar kamar an nisa umata. mata na sana'a suna son kyakkyawan yabo fabalik don haka ka kai kolifi wasu fi jamali zaujatuka ga siffanta kyawun matakka wa mahasinha da abubuwan da suka shahita masu kyau shi kyawu na huskata mahasin kamar irin abubuwan da za ta sa wa rawati thiyabiha da burge babban shawar tufafinta ma wa tansiki alwaniha da kuma jeran laununukan ta ma'ana kalolin da ta sa na jiki fa inna hadha haqiqa wannan zugin da za yi mata huwa al-kadhib al shine ƙarya wadda ta halal wa qalat ummu kulthum radiyallahu anha ummu kulthum Allah ka yarda ta tace. ce walam asma'ahu ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba yurakhisu yana rangwame fi shay'in ga abu ma yaqulun nas abinda mutane ke fada illa fi thalasin sai ga abu uku kawai tani tana nuhin alharba a bangaren yaki kana iya sai ka taho kai musulmi sai ka ce makahirai wallahi akwai hadari gare ku akwai matsala ga musulmi ce sun yi babban shiri don ka kare biyu su shi amma ka san yadda guyo kafirai wannan ya halatta wal islaha bainan nas da sulhu tsakanin mutane wasu na gaba sai ka to wurin zaidu ka ce kai kan rika amru da wani abu shi bai doke ka komi ba gaba ɗaya abinda ma yake ji ya sabka yanzu haka ya ce in ya gane ka zai fara ma magana sai kai ta wurin amru ka ce mai mislu zalika to ko da aka diba sai ga sun shirya to wannan ya halatta kuma zaka ga abin da ya sassauci wa hadithar rajuli mar'atuhu da ko mutun yayi magana da matarsa wa hadithal mar'ati zawjaha da kuma mace ta yi magana da mijinta ta gaya mai abin da ba shi a hakikani ba mata suna da wata ɗabi'a ba da za a yi su yi wayonka su yi hankalinka amma idan matan nuna maka ta yi ma wayo to abin da malamai suka ce kama nuna ka yarda da ta yi ma wayo kaga wayon wayo kenan akhrajahu al-bukhari hadisi na 2692 da da da tasa'in biyu muslim biyu kana رجل wani mutum ya kasance kenan anan an yadda kila ka sawo abu kila naira dubu shike sai ka ce dubu da ɗari biyar shike amma da sharaɗin wanda ba ta ganewa irin a tamhakan ta hika sanin wani abu dai wanda ba ta gane haka ita ko ta faɗi wani abu wanda ya shahe ka sai ta yi wata ƙarya haka ya halatta ka ana rajulun wani mutum ya kasance yubaligun don gaskiya duk wanda ke cewa sai ya kai mace ga bango ya kwankwace komi hakikanin gaskiya gaskiya akwai matsala gare shi kana rajulun wani mutum ya kasance yubalighu yana kai fi jama'a jama'ali ga siffanta kyawu jama'a wa mahasini zaujati da kyawawan abubuwan da suka shahi mata ta to tagga abin yayi yawa kwarai fa qala lahu sai tace mishi innaka tubalighu kana kai qolifi na san ban kai haka ba na jarati don makwabta na rauna ne suna gani na imra'atan adiyya mace ce dai irin wadda ba laihi haka ce adiyya wacce ba ta da wani ƙari wadda yadda sauran mata suke haka take shi imra'a a'diya? ana ce rajulun adi ma'ana mutum na al'ada ma'ana ba wani ƙari da yasa kala sai ce a sai mata wayo haka sai ce la'annahunna don su ya raunaki suna ganin ki ne suna kallon ki bi ainin da ijiya gairi aini ba ijiya ta ba Allah ti hibbuki irin wadda ka son ki ba su son ki ne don yana son ka gune miki kina da kyau son ka ce ba shi shikenan ta yadda tazawwaja rajulun wani mutum ya auri cin ya auri bi mar'atin jamila wata mata mai kyau ghaira anna udhunuha sai dai kunnuwanta kanat kabira manyan kunnuwa gare ta fa kana jaratu makwabciyarta ta kasance ta hasuduha tana hasadarta ala jamalin aga kyanta wata ha har tana aibanta ta bi kibari ha da cewa tana da babban kunni haka tana da ƙarfi fashakatil mar'atu sai mace ta kai koke li ha ga mijin ganata fa qala rajulu sai mijin ga yace yuthni ala zaujatihi yana yaba ma matarsa munkiran yana mai musanya cewa ma biha min aibin bai yadda tana da kowane irin aibi ba sai ke ce mace jibu alaiki ai dole na ma gare ki ba ma ya kamata ba dole ne gare ki ya ta yake matata an tafrahiya bi zalika an tafrahiya bi zalika ki horin ciki da wannan babban kunnan da a gare ki kaga yana son ya gyara aibinta qalat tace kaifa afrahu bi kibari uzni ya za in horin ciki da babban kunne na kala sai ce la'annal hukama a don masu hikima ga yana cikin su ke kalu sun ce man dalat uzunuhu ɗala umruhu duk wanda kunne na ya yi tsawo ya girma to rayuwa ta za ta yi tsawo fahaza wannan dalilin dalili ne ya ce ala duli umriki ai za ki tsawon rayuwa don haka ki share ka kaga dubara ta za mu cimma wani ya auri wata mata tana da aibi wallahi sai ya kare cewa makaho ne kuma wallahi yana gani an kai shekara ko 25 ne zamu ci mai za zamu ji ko nawa ne duk bata gane ba saboda dai kai in ya yadda yana gani to ya ga aibin ne in ya yadda yana gani dole wata rana in bai ga aibin wata sai ya yi makaho ne <laughs> kaga bai irin wanda wanda ba ko ba <laughs> da sai ce dan saurari wa qala ahadul hukama ɗaya daga cikin masu hikima suka ce yace imdahil ashiya aljamilata ka yabi abubuwa masu ke fi mar'atika ga matarka mana tusrihu ma biha min uyubin ka gyara duk aibobin da an gare ta li'annaha tuhibbu kan 'alayha tana son kyakkyawan yabon ka gare ta fi kulli shay'in ga komai wannan cikin littafin malaminmu mu Muhammadu Gwani Malam Bello na Mallam Boye Hafizahullah wannan da huquq ta kaucewa duk da lalle ta yi ko kisa ta yi ka zan ka ta ga lallen nan da kitson nan da kuma wani indiresin ta yi wannan zai ƙara sa jittuwa tsakaninku sai na ƙarshe alaika bil hadiyya na hore ka ka zan ka yi mata kyauta ina masu cin bashin matan su ba su biya ba ma ka rike mata ba a kai za ka kafa mata kyauta alhadiyatu kyauta asra'u turuqi ita ce mahi gaugawa hanyoyi ila kalbi zaujatika zuwa ka kama zuciyar matarka fa idza aratta an taj'ala min hayatika aidan idan kana son ka sanya farin ciki ga rayuwarka fata'ahad zaujataka ka zanka je wayan matarka bil hadiyati ka zanka yi mata kyauta wa qala an sallallahu alaihi wasallam yarsumu lana bariqas sa'ada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana rubuta muna yana shata muna hanya ta arziki wal mahabbati hanya ta soyayya wal ulfati da hadawa bainal qulub tsakanin zukata annabi ya ce tahadu tahabu ku yi kyauta ku jawo soyayya kenan ko mutum bai son ka in kana bashi kyauta zai je na me to bale yana son ka tahadu tahabu mu da malik shahina 1908 bai haƙi mujallade na shidda sunan nashi kenan mujallade na shidda shahi na 169 duk sun kawo wannan hadisi ta hadu ta habu cikin masu kawo watan ita kyauta tana da mahimmancin gaske mun taɓa gaba wata wata kisa ana cewa wani mutum ne yana da aboki to shi abokin nashi sai koma cikin daji yana ibada to shi wanga abokin ko shi ya samu wani aboki sai cewa ne ta hokar ke wurin aboki na daji kaza yana can yana ibada sai shi wancan wanda ba shi abokin wancan na daji ba abokin wanga dai ya ce bari ko in sai mai wani bargo haka tunda ya ji cikin daji shike ya sai mai bargo ko ko da ya kai mai gaba ne ya raka ba shi can sama bai amfani da shi bayan ya musu rakiya suka koma wata shekara zai tafi wuri ne ya ce bari in sai mai bargo ya sake sai mai ko da ya zo na shekara can ya ji ruwa sun lalata shi kuma ya gari ya sake ranka ba shi sama hasso uku ya gadu ya yi mai haka bayan sun taho sun ɗan tako sai shi wanga sufin mai ibada sai nemi izini ga wancan abokin aboki ne kenan wanga da ka kawo mai bargo to Allah ya bashi izini in ya amince ya yadda zai magana da wanga aboki ne na asali yace ya bashi dama to shi ya yi amfani da cewa ina ma masoyi ne ba sai ya bashi kyauta sai yake ce masa wani ka zanka alheri kaji ni mamaki ya ce kaga wancan abokinka ko ya ce wallahi na yi na in daidaita kaga bargunan gare ka kawo min kaga ban yi amfani da su ba amma da haka kuma ya ci gaba da kawo min ya ce wallahi na yi na in daidaita son da nika yi ma da nika yi mai wallahi na shi ya hi zarcewa na hi so ne bisa gare ka haka ka zanka alheri ka ja to kaga wanga wani darasi ne so ta hadu ta habu ruhi ɗaya ne wanda ba na ƙware ba yana da mugun aƙida kakka yadda kyauta ta haɗa ku da shi kana yau ko baka bi shi ba baka ganin laifi ne matsala ce wakila an ce alhadiyatu kyauta rasulul mahabba ita ce jekada ita ce saƙo na soyayya bai na ne tsakanin mata da miji wa kana rajulun an wani mutum min al'ukala a cikin masu hankula fi ƙadimin zamani da zamani da daɗewa eh, shi a fi ƙadimin zamani ada kana ya kasance kullama ghadibat minhu zawjatuhu duk mata ta ta kusata da shi salahaha sai ya sulhu da ita bi hadiyatin tuhibbuha da kyautar da ya san tana so shikenan fakana ta kasance ta kulu tana cewa ita ku. law dalaba minni da an neme ni an akhatara afdala hukama duniya cewa in zaɓo. mahi masu hikima na duniya gaba ɗaya ba ma na shiya su ba ma na local government ɗinsu ba ba na sitar ɗinsu ba na duniya gaba dai a ce dun masu hikima yan zaɓa guda ce lakatar ta zauji wallahi da miji na zanzaɓi ya fi kowa hikima ne dai la'annahu don shi haƙiƙa shi kullama ga ziftu dunni ya hushi a bi shafi'in sai ya taho min da mai beli shi mai belin nan azhaba gadabi sai ya tahiyar da hushin da ne Shi ne kyautar da ya kabata sai a zauna lafiya ba za ta yau wani lokaci wani yini jalasa rajulun wani mutum ya zauna bai na asu da kayi tsakanin abokansa ya hakisa adatahu yana kawo labarin morewar da shike ga rayuwarsa wai kule na cewa innal khisama haƙiƙa gardama da jayayya da hada layu layu bai da wurin zama fi bai cikin gidana li'anni don haƙiƙa ne asta'amilu ma'ahu silahan qawiyya ina aikatar da ina aiwatar da makami mai ƙarhi minhu in kore jayayya kenan jayayya kamar wani mutum ne dan ta'adda kenan makamin gada nika ɗoka shi ko abin gada nika ba su shi an makami mai ƙarhi mai yaƙo dan ta'addancin fakalu suka ce ma ho wai mina na ga maganin jayayyar ga kala sai ce alhadiyatu kyauta a lahi ta ce mahi ƙarhin makami ɗarri khisami ga kore jayayya da husuma min albaita cikin gidanka falhadiyyatu wal khisam kyauta da jayayya a ɗaya shi tabi'ani har su haduwa kenan duk kaga jayayya babu kyauta duk kaga kyauta to jayayya za ta cere za ga masu tunani kowa da makiyinsu ne za su yi ƙoƙari su jawo shi ta hanyar kyauta to wannan kuma shi a daidai da fata Allah subhanahu wa ta'ala laksa mu ɗabi'antu ɗabi'u mafi kyawu inda shi da su alhamdulillah kamar yadda muka faɗa dai maulidin da muka faɗa za mu zo iyawa Allah mun zo ko ranar juma'a an yi maulidi yayin da aka zo da mutanen Kano da kuma mutanen Banza da kuma mutanen birnin Kebbi Malam aka haɗu aka yi wannan maulidi ɗin bayan haka mu daga cikin wanda muka tafi da su akwai malami na sarfales da kuma su ma'awiyar dan bello da dai sauransu allah ya sa da alheri baki sannan muka zo a ajiya nan kan giwa aka yi walima ta yara ta sabkaya saba'in da shidda suka sauke alkur'ani aka yi walima da marice sannan da daddare aka yi maulidi daga cikin da muka hadu da su akwai shak nazir na yamai a cikin niger aka dai kama yin a har zuwa karhe biyar da wani abu na dare muka yau a yau da zuwa wata allah wani wa da taimaka mana baki ne sannan ga wani maulidi da za a yi matasan alkammawa da suka shirya suke shirya a kowace shekara za a yi shi a nan shi alkamma garkar magajin rafin sokoto magajin rafin sokoto kusa ga makarantar umaru ma'alkammu za a yi shi ranar atanin uku ga rabiul awwal da rabiul sani gobe kenan ko daidai da biyu ga watan 2007 karfe 8 da rabi na sahi assalamu alaikum akwai ɗaurin auren ridwanu ciyaman alhaji tukur sabi asada a ranar wannan asibit a nan marina asada garka alhaji sabu koko asada karhe goma na sahe za a yi wannan ɗaurin auren sannan kuma akwai walima a ranar lahadi karhe hudu a nan garkarsu ranar lahadi za a ta insha Allah ta'ala haka ma baban yara su ko a ce kanin mahaifinsu mu'awai dan bello ko shi duk dai ranar ta za a yi fata Allah ya sa alkhairi Allah ka sa ilafi a wace lafiya assalamu alaikum kamar da aka yadda aka sani cewa karance karancen da aka yi da bakin usulu har zuwa yanzu dukkanin su akwai cikin kwamfuta kuma muna kira ga jama'a da Allah matso domin a lura domin ai zai amfani ga kan mutum ba nan kishi ya hada su ha a lura da wannan ha to kuma wata rana Aisha da Hafsa sun kai wani